da ke bayanin halaccin za a iya saduwa da mace da aka ribato da aka ribace ta a cikin yaki amma bayan bara hukunci nawa na? ya halatta in aka je yaki aka ce kafirai yaki aka ribato bayan yaki ciki akwai mata aka raba ma kowa za a baiwa ko yanga ya kace ya halatta ka sadu da ita sai kenan ba ruwanka da ta za tana da miji ko ba ta da miji na biyu ba da istibra'i sai ta yi istibra'i menene istibra'i da yi jini daya bambanci tsakanin istibra'i da idda shi ne idda ana yi ma ruwan da ke da daraja ne mutum ya tafi matarsa ko ya mutu ko ba za a aure ta ba za a da ita ba sai ta yi jini uku ko ta haifatar da ke amma mutum ya saki mace sai aka yi zina da mace ko ta zaɓi ta yi zina ana sa fara mata aure in ta yi jini ɗaya shi ake ce ma istibra'i an tabbatar da cewa mahaifar da ba ta ba ta dauki ciki ba ke shi ne ciki ba wannan da aka yi bato aka ce za a iya saduwa da ita amma bayan ta yi ba, hukunci nawa kenan wa an wa in kana ha zawjun in kawo nikahuha bisabi in tana da miji za ta ce sai aka yi bato da aka ka ta zama rabuka wancan auren ya warware babu shi yasa ya halatta da mun gane ko hukuncin da aka faɗa kenan to za mu ga menene hujjar waɗannan hukunci waɗannan matsaloli guda biyu ko guda mun gane matsaloli nawa ne na farko halaccin saduwa da macen da aka ribata aka amma bayan ta yi ibrahim auren auren da mijin da kafiri din ya wannan auren babu ya قال حدثنا عبيد الله بن عمر بن ميسرة القواريري قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا سعيد بن ابي عروبه عن قتاده عن صالح بن الخليل عن صالح ابي الخليل عن ابي علقمه الهاشمي عن ابي سعيد الخدري ان رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم حنين يوم حنين يجد عبد تغني عنهم شيئا يوم يتقي ولا تنسوا komai ko ba kuna da yawa ba ku da yawa kuna da mutanen yaki ba ku da mutanen لقوا عدوا فقاتلوه sai suka je suka hadu da abokan makka kafirai abokan gaba sai suka yaƙe fa zaharu alaihim sai suka rinjaya a kan zaharu alaihim ai suka rinjaya a kan suka samu nasara a kan abduru shike ko wa asabu lahum sabaya sai suka samu riba yaki ciki akwai tun da aka ribaito bayi mata فكأننا من أفعال رسول الله صلى الله عليه وسلم تحرجوا من خشيانهن yace sai waɗansu cikin sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam suna jin ai su me sa me zai sa mu da su ko da yake mori ba su ai suna da maza to sai a ya shiga mutum suna son su fita laifi suna jin gudun kar su fada laifi min ajli azwajihinna min al-mushrikina saboda matan mazan su da suke da cikin mushrikai waɗannan ko da ke na har na ribace ta ta zo kin rabo na mace ce na mallaki ta yanzu ta zama mallaka ta to ina hukuncin mijinta da da take cikin karkashin aure zai ke saduwa da ita ya za a yi ka gani ko ya ce wala ya illu lahu an yaf'ala aw an ya'mala an yaf'ala filan an yaf'ala filan hatta ya'lama hukm al-ghalib wa yas'al al-ulama wa yaqtadi lil muttabi'ina li sunnati Muhammad sallallahu alaihi wasallam alladhina Ana ta'atillah wa yas'al al-ulama wai kuma za ka tambayi malamai menene hukunci kaza menene hukunci kaza in suka faɗa ma kai amma in za ka yi koyi wa yaktabi bil mutabina bi sunnati muhammad sallallahu alaihi wasallam kai koyi da ba kowane malami za ka yi koyi ne ba ba kowane malami za ka yana aiki kai koyi shi koyi kayan kasa kai koyi burge ni koyi menene ba a'a wa ya duk abin da zama da mina ya ka aura ga shin wannan ya dace da sunan manzo Allah daga manzo Allah yake manzo Allah ya ya ga sunan ba wannan manzo Allah ya saka wannan yake wa ya in zai koyi ya koyi bil muttabi'ina da masu bin sunnata da kina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam sunnan Muhammad sallallahu alaihi wasallam don duk wanda ke bin sunnan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam zai fata har abada yana bin sahun manzo Allah ke da shirye shirye shirye shirye shirye inda manzon Allah ya kai fiti kai ma nan zaka je ina manzon Allah zai kai fiti wa yaqtadi bil muttaqina bi sunnati Muhammad sallallahu alaihi wasallam sannan yake allazina ala sa'atillah ma'ana su ne waɗanda suke kewa zuwa bin Allah ba bin kansu ko bin wani ko bin wani a'a bin Allah allazina yadulluna ala sa'atillah ba kai ba sai suka tambayi manzo Allah sai suka ji to yanzu wanda ke wannan ta zama karkashi na ya sai ta da tana da miji fa anzalallahu azza wa jalla fi zalika yace kaza kaza kaza take wal muhsanatu minan nisa'i da katanga kun mata waɗanda suke sun katange kansu ko masu hawa zamani ne kar a kuskura a sami su yace illa ma malakat aymanukum mahallu shahid sai waɗanda kuka mallake su suna bayan su kwarkwaro su ka mallake su to ko suna da maza wancan auren ya warware ai fahunna lakum halalu idan qadat iddatuhunna ai sun halatta ku sadu da su amma sai in sun istibrai ko in tana da ciki ciki sai ta haifa da nake cikinta mun gane ko alaw Abu abubakar bin hakim shayba mahallin shahidi ya bar wannan hadisi kenan ko jawaz jawazi وفق المسبية بعد الاستبراء وإن كان لها زوج انفسق نكاحها بالسبي an samu ko an matsaloli guda uku cikin jikin wannan hadisi ko ba an samu قال وحدثنا ابو بكر بن ابي شيبه ومحمد بن المثنى وابن بشار قالوا حدثنا عبد الاعلى عن سعيد عن قتاده عن أبي الخليل أن أبا علقمة الهاشمي حدث أن أبا سعيد الحجري حدثهم أن نبي الله صلى الله عليه وسلم بعث يوم حنين سرية سرية دون ذكرين دون da manzo Allah ya kace su ibadi بمعنى حديث يزيد بن زريع غير أنه قال إلا ما ملكت أيمانكم منهن فحلال لكم ثم حلت تبريكم ولم يذكر إذا انقضت حجتهن بأمة بيكا وأن الرواية تاجا وجم بي تي إن إدى سنسك كما إدى في إبراهيم قال وحدثني يحيى بن حبيب الحارثي قال حدثنا خالد يعني من الحارث قال حدثنا شعبة عن قتادة بهذا الإسناد نحوه قال وحدثني يحيى بن حبيب الحارثي قال حدثنا خالد ابن الحارث قال حدثنا جوبا عن قتادة عن أبي الخليل عن أبي سعيد قال أصابوا صبيا يوم أوصاد ضربت أريبا يا كرانا نزوة أوصاد لهن أزواج ما تنأكل مكتنا لمزا أجل كافرين فتخوفوا سيسك بالصوران كيوان دكا كذا مساعدة سوء الحال فسوى سنة لمزا أجل فأداء سجن فأنزلت هذه الآية والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم قال وحدثني يحيى بن حبيب قال حدثنا خالد بن جانب الحارث قال حدثنا سعيد عن قتادة بهذا الإسناد نحوه طيب ومعناه والمزوجات حرام على غير أزواجهن duk macen da ke da miji ta haramta wani ya sadu da ita sai dai mijinta illa ma wa nakum bisabi sai wanda kuka ribato su daga riban yaki mancan auren ya warware Allah ya halatta mu fa innahu yanfasiku nikahu zawjiha zawjiha al-kafir wa tahillu lakum idan qada istibra'uha والمراد بقوله إذا انقضت عدتهن أي استبراءهن استبراء وهي بوضع الحمل على الحامل da تمتكيني إما تمتكيني تهيفة لكي تلك وبحيضة من الحائل in ba mai ciki ba ne kuma ta girma ta kai tai haila to in ta in ta jini ɗaya shi kenan ta samu ciki ibrahim kenan wannan jini ya tabbatar da cewa babu ta a cikin ta kama ji a cikin ahadithu sahiha to sa'an nan sai ce wa alam anna mazhab shafi'i wa man qala bi qawlihi min al-ulama' أن المسية من عبدة الأوثان وغيرهم من الكفار الذين لا كتاب لهم لا يجد وصفها بملك يمين حتى تسلم فما دامت على دينها فهي محرمة mazhabin shafi'iyya da waɗansu cikin malamai suka ce ko an riba dota ba zai halatta ba sai in ta musulunta wa haula al-masbiyat kunna min mushrik al-arab abada fil awtan فيؤول هذا الحديث وشبهه على انهن اسلمنا ذاك تقول ايضا في السبايا او الصاد مشركين yake to sai ai majin ta'wili a ce eh bayan sun mutu a ce a dauka cewa sun musulunta wa hada ta'wil la budda minhu wallahu a'lam wannan mazhabin shafi'iyya kenan a wajen amma sauran malamai suna cewa da zaran an mace ta kike nan wancan auren ya warware kenan ta halatta gare ka abin da zai haramta maka ita shine sai ta yi istibrani ko in tana da ciki ta haifar da sanin da haifar da dan da ke ciki واختلف العلماء في الأمة إذا بيعت wannan baiwa kenan da aka riba ta a cikin yayi to baiwa kuma da ke tana da mijin da ka sai aka sayar da ita ka je ka saye ta da zarar ka saye ta ya halatta halatta gare ka ko ko me ke hukunci wajen zawwaja muslima hal ya fasu nisahu wa tahillu li mujri amla yace baiwa tana da miji amma na ga mutunci ne sai aka wata kaso aka sai sai ka saya da zarar ka mallake ka da saya za a nata gare ka ha فقال ابن عباس ينفسخ لأمور قوله تعالى والمنصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم أيمانكم ibn abbas yake umumin wannan aya na tabbatar da cewa har ita ma ta halaka wa qala sa'ir ulama la yanfas wai kuma malamai suka ce mijin da musulmi ne ka je ka saye ta kasance ka kaman da ke ta da saya ka sai ta ba za ta halatta gare ta ba wa qasul aya bin mamlukati bis sabi to me za ku ce ma wal musnad illa min al illa ma kai kamanu sai suka ce wannan za ke ban kici ne da waɗanda aka yake su aka riba ko su amma wacce ka je ka saya ba za ta taba halatta a gare ka قال المازري هذا الخلاف مبني على أن الأمومة إذا خرج على سبب هل يقصر على سببه أم لا فمن قال يقصر على سببه لم يكن فيه هنا حجة للمملوكة في شرائه لأن التقدير إلا ما ملكت أيمانكم بالصبي ومن قال لا يقصر بل يحمل على عمومه قال ينفسخ نكاح المملوك بالشراء ولكن ثبت في حديث شراء عائشة بريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم خير بريرة في زوجها فدل على أنه لا ينفسخ بالشراء لكن هذا تفسير تخصيصه من القرآن بخبر واحد وفي جوابه خلاف والله أعلم هذه مسائل أصولية تحتاج إلى دقة في معرفة أصول الفقه وهذا ليس هذا مكانه الآن لذلك خصصنا هذا الحكم بالذين يفهمون الحق باب الولد للفراش وتوقي الشبهات al-shubuhat mas'aloli nawa kenan mas'ala ta farko al-walad lil firaj dan da mace ta haifa ta duk wanda ya aure mace in ka aure mace ta zama shirfe da ka nan ka sadu aka ka sadu sai ta dauki da ma ta aiki ta dan ka shine al-firaj ne lil firaj wa tawaqqi al-shubuhat kuma a kiyaye su a kiyaye shubha in akwai shubha cikin abu a kiyaye shubha kar a saki jiki kar a saki jiki a dangane da shubha matsaloli na wuce biyu za mu gani cikin hadisi aina mahallin shahid li hatayn al mas'alatayn al himmatayn al mas'alatu al ula qawluhu al waladu mubtada lil firashi خبر جار ومجرور خبر المبتدا ورفعوا مبتدا بالابتداء فذاك رفع الخبر بالمبتدا وتوقي الشبهات مساله دي دا نمجي لك يا أورمتي wanda ya zai zina da ita ba aka ce ba shi da ta ruwan shi ba shi da ba shi da daraja ba shi da sa'annan kuma to in aka samu cewa wannan shi ya aure ta shi ne mijinta amma sai ta je ta yi wani ya zai da ita da ka sa haifi ɗan sai aka ga yayi kama da wanda sai da shi ɗin amma kuma ga wanda a kan shi fiɗan wa aka haife a wannan bisu wa za a ba ta mijin za a ba ta ko to ina ma na tawaffi shi ba ya to zai bayyana a cikin cikin hadisi ko za mu gani su gani za a yi sun zuwa insha Allah قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث وهو السند قال وحدثنا محمد بن رمح قال أخبرنا الليث عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة أنها قالت أن kar'a mata عائشة الله يكرمك الجاسدي نانا عائشة اختصم سعد بن أبي وقاص وعبد بن زمعة في غلام سعد بن أبي وقاص da abdu dan zama su duka sahabbai ne suka yi kusuma suka yi jayayya suka yi a akan wani sada aka ba wannan ce. dana ne ni bukko ne ni dan gon mahaifi ne wanda yake a a ai kare na ne har kai ki fitan na aka yi aiki ya ya za a ji ana tafi magana ta kawo an kai ki sai aka yi kun koli ko fa qala sa'd ke sa'd da kadi wa kafiti hadha ya rasulullah ibnu akhi utbatu min abi wa qala ya manzo Allah wannan kan dan kan ne ko dan wala ne shine ko to dan abi wakka mana ni bakon sa ne ahida ilayya annahu umru wa ana ya ya ya faɗa min cewa wannan dan dan sa ne ya aka yi zama dan sa namu ko unzur ila shabai gashi kuma kallon manzo Allah yayi kama da wa na ko kuma yayi kama da gidan wa qala abdu bin zam'a abdu kuma dan zam'a yake haza akhi yake wannan kanina ne ya rasu da rasulullah wulida ala firashi a kan tafi da mahaifina aka haifi ma'ana mahaifina shi ne mai gida ko wancan ya aka yi kama da shi an yi samun wani abu ya faru ke ko wani da su bana tsara rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ila shabahi fara'a shaba'an bayyinan bi kutuba ibnu abi waqqas sai manzo Allah ya tsallika sai ga yayi kama da kutuba suna abi wakka ma'ana abin da suna da abubuwa sai faɗa ɗin nan ma'ana yana da ma'ana to amma sai manzo Allah ce huwa laka ya abu ke ya abu ibnu zam'a kanin ba ya zama kanin sama kenan sa'an alwaladu lil firashi lil athiri al hajar yace da ana dangana shi ne da mijin da aka yi kan akai tafi da wanda ya tuna da matan kuma sai kuma shi da komai sai ya tabe in ya taba aure a jefe shi bai taba aure ba a yi su, bulala to sa'an nan sai wa Allah ce wa tajibi minhu ya sauda binti zama amma ke sauda sauda matan wa ce matan manzo Allah sallallahu zama yake ko da yake an ba hutu ko da yake an ba shi saboda an haife shi a gidan ku kan shi gidan mahaifin ke kada ki bari ya gani ma'ana ba kane ki bari ya gani واحتجبي منه يا سودا بنت زمرة محل الشاهد في أنه وقت الشبهات ذاتي قد أشياء كما دخل صالح بن أبي وقاص جدا أما قلت أن سودا ما هي كنت أكيد كده فأكيد كده ما أكيد كده هي كده سوال ya ما fasikanci da ita kenan sai كما ga ya أما من da الله gidan amma yake da ba a dangana shi zuwa wanda ya gina da matar ana dangana shi ne zuwa mijin matar gidan da matar yake mijin za a dangana zuwa amma duk da cewa shi an ba ku ya sauda kanin ku ne amma tun da akwai kamanni da wancan gidan akwai mai zuwa a wata wakilin ya kada ki saki jiki ki kanin ki ne ki saka miki jiki a'a yayi hijabi kada ya rage kada ya rage me kenan yaya kenan eh akwai ne a shuba shuba ake ko kankani shubaha na ɗaya ya kama da wancan gidan ma'ana mace wancan da ya yi da ita akwai ruwan shi a cikin ya yi kama da gidan to amma kuma wannan gidan da aka karkar kan gidan da aka haife aka haife ta sai aka a aka saboda al'adu ba mun karanta cikin bukari ba nan aisha ce aure ya kashe hudu a cikin lokacin lokacin jahiliya baram qalat sai sauda ce ballam yara sauda fatti nan aisha ce wannan sarko da yake an ba bai ga sauda ba har har abada ba tabbatar ya ga ya ga ولم يذكر محمد بن رمح قوله يا أبا قال حدثنا سعيد بن منصور وابو بكر بن ابي شيبه وعمر النافذ قالوا حدثنا سفيان بن عيينه واول السند قال وحدثنا عبد بن حميد قال اخبرنا عبد الرزاق قال اخبرنا معمر كلاهما عن الزهري بهذا الاسناد نحوه غير ان معمر وابن عيينه في حديثهما الولد للفراج ولم يذكر وللعاري الحجر قال وحدثنا محمد بن وعمر بن قال ابن حدثنا سفيان سفيان عن الزهري أما ابن منصور فقال عن سعيد عن أبي هريرة وأما عبد الأعلى فقال عن أبي سلمة أو عن سعيد عن أبي هريرة وقال زهير عن سعيد أو عن أبي سلمة أحدهما أو كلاهما عن أبي هريرة وقال عمرو حدثنا سفيان بن عن الزهري عليه وعن kula da sai ka faɗi wanda karawai da abokin karatun ka sannan ka faɗi malamin wata rana kuma ga dama sai ka ce haddasa na sai ka faɗi malamin gaba daya to wanda bai san ka yi ɗauko kara wasu hadisi wajen malamin ku da wajen abokin karatun ka ba sai ce akwai istirabi istirabi kuma nau'i ne na wahadi wahadi kuma nau'i ne na nau'i ne na rashin kiyayewa yana cikin anwa'u sahifa to wanda ya san kan sanadi sai ce hada mazidun fi muttasil isnad wa kaifa yakunu zalika sai ce ya rawaito daga wannan sa'annan kuma ya rawaito daga wannan zuwa wannan sai wata rana sai ce daga wani zuwa mana wata rana sai ya rawaito kai tsaye zuwa mana ko to wannan hukunci ya ya aka yi ya ne sa manzo Allah ya tabbatar da wannan hukunci mun karanta cikin sahih bukhari na ai take aure ya ka kashi na zamanin Larabawa eh hudu ko to ga shi روى البخاري عن عائشة رضي الله عنها قالت إن النكاح في الجاهلية كان على أربعة أنحاء في لوكة ما في أوريا تستجهد لوكة جاهلية فنكاح منها نكاح الناس اليوم yace لا a أنه wayannan guda hudu يدعي في yadda ake تستجهد yau الرجل إلا الرجل وليدته au izlatahu wa yusaddiquha kuma yusaddiquha kaje ka nemi da aure ka ba da sadaki a auren maka ana yin haka lokacin jahiliya ana yin haka lokacin musulunci mun gane ko wa nikahu wa nikahu akhar da kuma wani auren daban ya ji kuma yi kana rajulu yaqulu limra'atihi idza tahurat min samatiha mutum zai kalli matarsa in sai tsarki daga haila sai ya ce da ita ai ai arsili ila fulani فاستبدئي منه اي اطلبي منه اطلبي منه الجماع لتهملي منه ويعتزلها زوجها لا يمسها ابدا حتى يتبين حملها من ذلك الرجل الذي استبدأ منه mutum yana ganin da kowa yana son ya haifi da jarumi gwarzo mai kisa mai kaza to sai ya ga cewa ga wani yana da sifa na jarumta da karfi da menene to yana awon ya haifi da ya samu da irin matarsa ta gama haila sai ce ke jirgi ne ke sawa ne ke yi zina da in ke je zina da ita shi wannan mijin ba zai kusance ta ba har sai ta ɗauki ciki in cikin ya bayyana to sannan shi ya kusance ta to za ku zo haifi ka a irin wancan mutumin an samu iri kenan ko amma iri na gaske وإنما يفعل ذلك رغبة في نجابة الولد فكان هذا النكاح نكاح استباء والذين أجل كما نكاح استباء yana son ya samu iri sai ya ce ke kin gama sarki yanzu je ki nemi duk yadda za ki wani tsare da ki kun ma kusanci ne lokacin ba addinin musulunci ba a kake shi da ba in ka ji wake wake sa fada shi ba ba su yi su aikata kuma su don ma ne mun gane to nikahul istibza'i kenan ko wa nikahu akhar nikahu na uku kuma shine yajtadi ar-ra'su ma duna al-ashara mazaje zarata kai za su kamar mutum tara ko goma fa yadkhuluna ala al-mar'ati kulluhum yusibuha duk su je su sadu da ita mutum kar zara a kanti kamar tara ko goma su je ita za ta kira su ce kai wani kaza yi wani kaza duk da sallama kanta ta ba su sai sun sadu da ita فإذا حملت ووضعت ومر ليال بعد أن تضع حملها إن تتوجد da mutum goma ke nan ko tara ba wanda ya san waye mata ciki a ciki sun sadu da ita to in ta haifi da bayan kwanaki kaɗan sai ta aika duk a kirawo falam yastati rajulun minhum an yamtani'a da ce a kirawa ne a kira duk da ke a kirawo to ba wanda ya ce ba zai yi ba حتى يجتمعوا عندها تقول لهم قد عرفتم الذي كان من امركم إذا ترى تبقى كده في هاي تكون صعب اللي يبقى kun abin da ya gudana wani kayi kaza wani kayi kaza wani kayi kaza min amrika wa qad waladtu wa huwa ibnuka ya fulan da shi kuma na haifa sai ta tara duk ba wanda ke kiya duk kuwaye ita ai da kusa abin da ya faru abin da zai yi ai kaza ai kaza ai kaza sai ta zabi ɗaya a cikin su kai wani ɗan kai liman ahabbat sai ta ce wane ɗanka ne fa yulhaqu bihi waladuha to an dangana ɗaki nan zuwa take so ta dangana zuwa kai ko da da manzon Allah ya bata ya kore ya tabbatarwa wanda aka haifa aka haifa dan a kalan aure kuma na hudu shine yajtani unnasul kathir fa yadkhuluna al mar'ati la tamnu man ja'aha wa hunna al baghaya kunna yarkitna ala abwabihin rayat karuwai kenan shakaloli kenan karuwai tuta su kafa a kofar ɗakin su ko da ba ko zuci ko kowa zuci a sannan karuwanci ake Allah kiyaye yakunu alaman faman arada hunna dakhala alaihinna wa idza hamalat ihdahunna wa wada'at hamlaha jama'u laha wa dahulaha kafa. in karo ya bude ko ɗakin karuwanci ta kafa tuta kowa ya ga tuta ya san alama ta karuwanci wannan zai fasikanci ne ya tafi wannan fasikanci ne ya tafi wannan fasikanci ne ya tafi in ta dauki ciki ta haihu sai a nemo waɗanda suka san dangantakar jinin ɗan adam su ne fafa ke alkiyafa ilimi ne ga ke laraba kuma kwari yana kallon mutum da mutum ko kafafunsu ko fuskar ko wani jikin sai ki wane jinin wane ne akwai dangantaka tsakanin su sai a kira siya qa'id kenan wanda ya san ilimin siyasa sai ya zo ya kai kalle ya kalle ya kalli dan da aka haifa ya kalli wa'annan da sai ce kai wannan dan kare sai ka ce dan ka ne sallallahu alaihi محمد صلى الله عليه وسلم بالحق يدرس فيه كنا أولي yadda ake yi to da aka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da addinin musulunci hadama nikahul jahiliya kullu sai ya rusa duk auratayyar da ake na magudanci ya tabbatar da shari'ar musulunci illa nikahun nasu yawo sai auren da ake yi ka nema a baka ayi sadaki a daura aure abinda manzo Allah ya tabbatar da وواضح min هذا annahu كانوا ينسبون alwalad ila zani wannan zahiri ne bayyane shi cewa ka ana dangana shi zuwa wanda ya jira da mace aure ya dai haikita ya zama ubangiji to shari'a musulunci ta kore wannan wa kanat al-ummu tastalih waladaha wa kana al-qa'id ولما جاء الإسلام فأبطل إلحاق الولد بالزاني ونسبه إلى صاحب الفراش زوجا كان أو سيدا sai addinin musulunci ke ta za a dangana shi ne zuwa uban da aka haifi ɗan a kai shi da ba ko kuwa mai gidan uban gidan da yake mallaka wannan bayyana ko da ake shayi da matukan mijin bai kore dan ba ko ubangidan bai kore a banda bai wasu haifa ba shine za a ce dan sare kuma addinin musulunci ya da حرة كانت المرأة أو أما وليس للزاني حظ من النسب روان بنا باشد الدرجة باشد الدرجة لذا أدنجنا تازوا غريب بل له الخيبة والخسران بقى بدا يجي خسارة تتابعوا أي مثل فلانا اللي تبع أوري يا تبع أوري أجيبي في الدنيا والآخرة جاء الإسلام بقانون السماء sai addinin musulunci ya zo da shari'a tsabtatacciya lafiyayya mai albarka sai manzo Allah ya kafa ya kafa shari'a yace alwaladu lil firashi da ana dangana shi ne zuwa ga mijin da aka haifi dan akan shimfidarsa walil ahiri alhajaru wanda ya zina da matan kuma sai dai ya tabi a ba shi tabiwa da asara in ya taba aure a jefe shi in bai taba aure ba a yi masa bulala ya tabi kenan duniya da lafiya haka sun lokacin maguzanci wanda ya tsira da mace ko ita ta ce kansa ne ko bai siya ba zai tafi ya ce dangane ka a gare addinin musulunci zai kore wannan al'amarin وطبق رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا القانون في قصة في قصتنا سعد بن ابي وقاص يدعى يدعي ان الولد من اخيه عتبه الذي زنى بجاريه سمعه dan uwan sa'adu bin abi ya yi jina da kwarkwara baiwa zama kabla mun mawuti kafin zama ya kafin shi ya rasu wanda ya zina da sai ya faɗa ma ne su ko da wannan sun ya faɗa ba dana ne na yi yayi yayi zina da to ne, inda aka tashi sai sa'adu ya ji manzo Allah wannan kada aka yi ba dana ne ga shi yi kama da wani ko kanin wannan kuma wasu ce ai kanina ne kwarkwaran mahaifina a kan shi da mahaifina aka aka haifi sai manzo Allah ya kalli da ya yayi kama da wannan gidan amma wanda ya gida ba a dangana ba a dangana kafiri da sai manzo Allah ya kafa shari'a ya kafa doka yace al waladu lil firashi wa lil ahiri al hajr abin da yadda ajin abin da yadda abin ya kai ko a duk inda addinin musulunci ya yi ya samu kafirin sa ba dole a dangana shi kuma za a dangana shi a dangana shi wajen kazanta ko wani tsafta ita da wani tsafta shi yasa aka ce in an ba dan bane aka ja kai da shi ba a dauke shi a je a tarbiyyantar da shi har ya girma ba za a ce mishi kaza ba ce mishi kaza ba ce mishi kaza ba za ce kaza don wannan dan mai laifin sa waɗanda suka yi zina na tutu wannan koma ga Allah sai yi ne sai Allah ya tafi su balle shi da ba shi da laifi in ya san hanyar da zai zo kenan zai fito to abin da yasa suke son a koyi wannan al'amarin shi kan ba shi da laifi ba sun da ya shafe shi dangane da addinin musulunci mutunci sa addinin sa imanin sa aikata ba abin da ya shafe shi amma ku da kuke kallon sa wannan kallon ku ne kuke jawo kanku ne ai ke ai kaza aka aka shi ai kaza aka aka shi to waɗanda suka yi fasikanci kana dauke kana kana yi kana rage musulunci. laifi shi yasa imam malik yake dan zuba ba kada ya limanci ba wai ya haramta bane dan zinan yayi limanci limanci yana da ilimin limanci limanci yayi yake amma tunda an san shi da wannan abin tabo duk sa da yake gaba sai ma mun kurin kallon shi da me wannan abin har ya kai shi dan ya sa ka faɗi wani abu da kai za ka dauki laifi amma shi ka ne ne ne ne ne sa wa'anda suka kai laifin ma sun tuba me ya yi ya yi ya hukunta su ke wajen Allah ba sai wanda ba shi ne idan ya nuna yaron aljin kuma an tarbiyyatar da shi ya girma ya za a nasabanta shi ta ya za a dinga kiran mahaifinsa kenan ya a sami suna abdullahi ko ko wani ɗan abdullahi ko wane ne uban shi ba ba wa masa Eh? da da duk wata da sa da miji ya ta ba in ya in ya ko amma yana ce ai da ta ko shi mata ta ce har abada ba ita ba ta yi ba sai shi alƙayar da haji a kansa ita a kyale tunda ba ta tabbata ba ke ruhu so sun gani ke da ainihi ya ce ya yi da ita ce ta ke nan ba da la ka tabbatar wa kanka kenan sai a tsayar masa da haji in ya tabbata na aure a ce ka shige ba a masa bulala ke kuma fa ke har abada ya taɓa taɓa da wani yin da ba wanda ke ce ya taɓa wani tana ce an walad lil firaj wa ya danka na san zuwa ga mutumin da aka kace a kuma kasancewa mace ta ta haifi ta haifi da ya yi kama da wani ko ya kama da wani zai nan ke ake a za'a tsaye mata hakki ba a kasancewa an gaba su tana unguwa ko budurwa ce ko ba zawara ce ba ta ba aure ba a dace da ciki bai isa isa a tsaye mata da hakki sai in ta tabbata cewa ta yi zina ita da kanta ta tabbatar amma kuma cewa ga ciki alamar ciki ya su mata bai sai sa a tsaye bai sai sa a tsaye mata da hajji ba da ya zama da kari aka yi masa ba da karfi aka kama aka yi masa za yi masa da haji tana bacci ne bacci ya sayyidina Umar wata ya ya ya ya kuma yadda tana da nauyin bacci ne tana bacci wani zai da sai ya kai masa da haji yasa ko an kuma kuma ga da zaran ga da ciki ba shi sai a je a takura a masa ya aka yi meye meye meye a'a ba wanda suke yi wannan bincike wani ne ce ai yi mata suke ai yayi sai ce ma da laka ta kuma sai a ji a masa da ni da kuma sai a kyale ta sai ta tabbatar ko an samu shaidu hudu duk da aka kafa shari'ar musulunci an taɓa samun shaidu hudu sun tabbatar da zina ya wanda ya zai fada wa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya manzo Allah al'amarin na ko yana da yana da wahala yanzu mutum ya ga wani kan matar sa ya ji ne ke rubu ba haka ya faɗa ba ba ku karanta ba yadda ya yanzu mutum ya zai tarar da wani kan matarsa sai kyale su ba har bai zai koyar kan ba sai zai nemi zuwa ku zo ku mai sai mazu Allah ce sami kafin da yake yi sai ya gama ya tashi kafin da yake sai an samu guda hudu kowa ya ce ya gani iri iri ba shi ba me ka gani ce ya ga kaza cikin kaza ba wai nan alkali sai ya ce bai shi duka baki ɗaya ya ce ko ku tsaya can waje kai na ba ke rugur ba kai shigo ya shigo ka gani kaza da kaza ko dai ka bar ka ne in dai ka gani ka ne ba ya nuna kaza wata kila yana rubuta ne kamar yadda wani zai kiyama ba Allah na yi da yake ko dai ka rubuta ne ko dai ka sumbance ta ne ko dai ka yi yace kai ka gani ko dai ka gani ne ka gani shi kanta ba nuna ta zina yace ke eh, na gani shi kanta kuma kaza ce kaza wannan zai gani da sauki a gani haka sai ke eh, ya gani sai alkali ya zara ya zazzara yi kamar ya yi barazana ya ce shi an karbi wannan magana a ina ka gan su a cikin daji rukuni na gama ko hagu ko tsakiya ko na gaba ko yamma ko tsakiyar tsaki sai ke a waje kaza a cikin daji shi ke nan fita ana kana jira wani kai ma zo ya aka yi ya tabbatar da haka wani kai ma zo ya aka yi tabbatar da haka na uku ya ce in eh, ya gani komai da komai ka gani eh kaza ce kaza in eh, a ina ce, a rukuni na hagu ko na gabas ko na yamma kaga ya zama banda abin da suka faɗa dukkan su sai a yi musu hajjin guda hajjin gaba sai Allah yana Allah Allah da kin sai baya Allah yana son dole sai waye tsira waye tsira malamin sai yace aurata وانكسارا خير من طاعة أو رد ذكر عزا واعتبارا ربما أطلق أو رد انكسارا وتواضعا خير من طاعة أو رد عزا وتكبرا إذا ما تقول زي شيء تزير الجاي يبقى من الله ليك بعيد الغد تزور جبر كني جبان شفاء يينا داما شيء من يا كم من الله كنا ينا استغفار ينا أيك من الخير zaka dauki sababi wani kuma yana yana bin Allah bin Allah da yake sa maka gururi da girman kai da ki da isa ya zama mai kenan ya yi tsara aka hmm. ba shi ba yanzu Allah ce na ka ya haƙƙin zamba huwa مبتدا مبني على الفتح مع الفتح المبتدا هو مدير الفصل مبني على الفتح مع الفتح المبتدا لك جار مجرور متعلق بطرف مجرور اي هو كائن ولا الناس مضافه ولا الناس في الاخر ترفعنا في الأنفة من أعرض ويكملها ولا malam idan haka ya faru da iyalin ka idan haka ya faru da iyalin mutum sai ya ga ya ga ya ga wani akan matarsa malam ya zai mushi ya tare ya yi kuma ya zai ba shi ba aka ce wannan da yawan nan tambaya karshe sai da Allah ya yi shi ya ya makalla ya mace ka wata mata a maunan ba shi ke ba mata mata to shi kuma ya sadu da shi ta yi sarki ta gama ya sadu da kwana ashirin cikin wata sauran kwana kwana wani zai gina da ita ibrahim ba za ta yi in ka dauko ta cikin ra'ayin da zai auren sa ma yana nan saboda haka wani wa yake auren sa auren ya mutu ya ga eh. hakurin ya dangana eh. kuma mun so mu yi tsaro ko da kyawar sa zai da kare ta to shi ba da kwana a cikin da da da ake kwana da da ce ma'ana wannan

shi da kima wanda ba shi da kima ba shi da kima shi ba su kace dan mutum ya yi zina da mace ba zai hana ya aure ɗan ita ma ba zai hana ya aure kai imamu shafi ce mutum ya yi zina da mace ta haifi ɗaya wannan ɗaya kadaran ɗan mace shar'an ba ba ɗan mace suka ce zai yi auren in zai yi واحتج بعض الحنفية واحتج بعض الحنفية وموافقيهم بهذا الحديث على أن الوقع بالزنا له وقف له حكم الوقف بالنكاح في حرمة المصاهرة suka ce tun da wannan hadisi ya nuna haka in mutum ya yi zina da mace wannan saduwa da aka yi zina din yana da da darajar kamar saduwa ne na aure zai kamar dangantaka na surkuta da kaza kaza kaza a hana suka faɗa ka da aka ce a'a akwai bambanci tsakanin aure da cewa mutum ya mallaki ya mallaki baiwa me yasa suka ce ai ba za a haɗa kowa da ɗaya a cikin aure ɗaya ba amma za a iya san su duk kwarakwarai ne a cikin a mallake su saya aka ce ba za a hada tsakanin yan uwa mata guda biyu karkashin aure ba amma in aka kai kasuwa za ka iya san su biyu sai da ba za ka san su biyu mun gane ko shine sai ka ce a'a ya sa wa bi hadha qala abu hanifa wa al wa thawri wa ahmad wa qala malik wa Shafi wa abu thawri wa ghayruhum la athara li wasfi zina zina ba shi da wani tasiri na cewa wani ta zama sarkuwarsa ko uwar ƙazarsa ko kaza yake ba shi da tasiri bal lizani an yi tazawwaja ummal mazniya biha wa bintiha yace dan mutum yayi zina da mace ya hana ya aure uwarta ya hana ya aure yarta ita kanta ya hana ya aure ta saboda zina ba ta ba ta da daraja ba ta da kiman da za a ce akwai surkunta akwai wannan daraja bal zada shafi'i yace imamu shafi yayi kari akan wannan bayani yace fa jawwaza nikahan bintil mutawallad mutawallada mimma ihi bizina kaji babu al'amali bi ilhaq al-qatif al-walad yace kan bayan da wani wannan yake mutane hudu da suka zo suka ba da su da su ba shi ne na hudun da ya zo saba dukkan su kaza dukkan dukkan ne kariya ne sun ko dukkan uku ce ai na ga kaza cikin kaza ka gani na wuce da ce a a ni ne na gani amma ba ka kaza cikin kaza misali ya shiga ta ce ni mun shiga za a yi masa haji waɗannan da suka ce yayi sai a musu sai a musu hajjin kaza wancan na hudu da abin da aka yi hajjin kaza ai shi ma yake ga yake mai ba ya ke ba ko shi zai ke ba babu al'amala bi ilhaqil qa'id al-walad ita babin da ya zo ana lafazin zamanin magubanci jahiliya da har cikin musulunci ana aiki da ilimin waɗanda suka san yanayin dangantakar jinin ɗan adam da sun kalli kamanni jinsi wane jinin wane yace to ana iya yin aiki da shi a ina ake aiki da wannan in ya zama na an samu abu ya samu shubaha ya aure daga wata da sai ta kawo ka ta haihu wannan dan nasa ne ko na wani ne wanda ya kafu ko wani wani ne wanda ya kaza ko ya je da ya sawo ta kasuwa bai wace ya je ya ta kasuwa yana sawo ta ya zai zai sai sai da ita sai ta haƙi ta wata shida to an samu shakka dan sani ko dan wanda ya sayar da ita ne ba an samu shubha ba to sai aka je sai aka kawo waɗanda suka san yanayin dangantakan jinin dan adam da ya zo ya kalla shi dan wani za a yi za a iya yin amfa aiki da wannan a dangana dan zuwa wani shine aiki da alqa'id za mu ga abin da ya gudana gidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam قال حدثنا يحيى بن يحيى ومحمد بن رمل قال اخبرنا الليث وحول السند قال وحدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة أنها قالت لأن عائشة الله كرمت إن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل علي مسرورا take manzo Allah ya shigo min yana murna yana farin ciki fuskar sana kalli tabruku asari wajhihi zanen fuskarsa gojinsa tana kalli tana haske kowa na da zanen gojinsa ko a fuskarsa haka ko in mutum na bakin jiki sai ga sun haɗe in mutum na murna sai ga suna kalli ta ce manzo Allah ko zanen fuskarsa na kalli tana haske manzo Allah na murna me yasa manzo Allah ya murna fa qala sai ce alam tarai anna mujazzizan akwai wani mutum cikin larabawa sunan shi mujazziz su kuma ilimin da ke gidansu aka san su da shi ne kiyama da sun kalli dan adam ko kafar ko kafa su da kafa su gane gefe wani jinin wani yace alam kare ba ki gani ba anna mujazzizan nazara anifan ila zaid bin harifa wa usama bin zaid ce ba ki gani ba da mujazziz yazo zaid dan harifa da usama dan zaid suna kwance sun rufe kansu bai ga kowa ne da wani ba ta san kafa su ya gani kafa su ya gani yana kallon kafafu ce kai waɗannan kafafu jini guna ne saboda shi kan uwarsa baka ne uban shi fari da aka haihu su sai bai su sai ana zargin sa tun daga jahiliya ana zargin sa cewa anya ba kaza bane yaya aka yi sai zaka haifi ta baki to wannan zargi da ke gudana aka rasa yadda za a yi to shi yasa da wannan malamin ne wanda ya san ilimin siyasa din shi zai faɗa ma'ana qad ajjahizatu qawla kulli sai manzo Allah ya murna yanzu ya tabbata cewa mahaifiyar wannan dan ba na sai ba ba kaza kaza babu wani zargi نظر إلى زيد بن حارثة وأسامة بن زيد فقال إن بعض هذه الأقدام لمن بعض wannan riwaya ya kalli kafafunsu riwaya da ke zuwa cikin suna kwance ne sun rufe kawunan ba wanda ake ganin jikinsa sai kafafun amma da ya kalli kafan wanda ya kalli kafan wannan yake lallai wannan kafar daga wannan wannan kafafun jinin juna ne ya tabbatar da cewa wannan dan na wannan uban ne to ya haka yayi baki in ba kafa baki da kafafan kafafu ne guda hudu ko wannan kafa sabi wannan kafa sabi duk sun rage jikin ga wannan jikin kafa masa farare kafa masa guda farare wannan kafa masa bakake guda biyu amma yana kallo yake waɗannan kafafun guda hudu ga jinin juna ne to yana fadar haka sai manzo Allah ya tashi da murna ya shiga ya Aisha ba ki gani ba mujaddid da ya zai kalli kafafun wani da wani yace inna ba'dil asdami la min ba'd manzo Allah ai ba a san a fata ba a san a zargi mutum ba a san a cikin mutunci mutum ba wa'annan duk ba a so ba a bukata sai sa da yasa ya manzo Allah yi kaza yake ko dai ka sumbace ta ne ko dai ka rungume ta ne ko dai yi kaza ne ko dai yi kaza ne amma yanzu mutum kawai baka gani ba ai masa na ce ai yayi kaza ai yayi kaza ai yayi kaza قال وحدثني عمرو النافع وزهير بن حرب وابو بكر بن ابي شيبه واللفظ لامر قالوا حدثنا سفيان عن الزهري عن عروه عن عائشه قالت دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم مسرورا اي حالة كونه مسرورا ماذا الله يكون وترانا حالة كونه سيرا مرنا فقالت يا عائشة ألم تري أن مجززا المدلجية دخل علي سيدي فجد مجزز المدلجيات ومن سيدي فرأى أسامة وزيدا وعليهما خفيفة قد غطيا رؤوسهما يكفوك أسامة وزيد دروس الجن وبدت أقدامهما سيكلك فقلت إن هذه الأقدام بعضها من بعض قال وحدثنا منصور بن ابي مزاحم قال حدثنا ابراهيم بن سعد عن الزهري عن عروه عن عائشه قالت دخل قائف ورسول الله صلى الله عليه وسلم شاهد ولم يكل من خيافة مجزز المفلجي وأسامة ابن زيد وزيد بن حارثة مضطجعان سنة فقال إن هذه الأقدام بعضها من بعض فسر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم وأعجبه وأخبر به عائشة قال وحدثني حرملة بن يحيى قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس وحول السند قال وحدثنا عبد بن حميد قال اخبرنا عبد الرزاق قال اخبرنا معمر وابن جريج كلهم عن الزهري بهذا الاسناد بمعنى حديثهم وزاد في حديث يونس وكان مجزز وكان مجزز خائفا. babu qadri ma tastahiqu al-dhikru was-sayyib min iqamati az-zawj indaha aqiba az-zifat to yana cikin tafiya kuma sai ka wani baji na da mace daya ko biyu ko uku ta hudu ko ta uku ko biyu to wacce ya auro din nan ko dai ta zama ko budurwa in bazawara ce kwana nawa zai wajen ta kafin ya sake komawa can in kuma duk waje kwana nawa zai wajen ta kafin ya koma wajen wajen sauran mata to abin da ya fara kenan babu qadri mata sahihu al-bikru wa sayyibu min iqamati zawji indaha akiba ba babin da ke bayanin gwargwadon abinda budurwa ta cancanci a zauna wajen ta bayan an yi buki ko mazawara sa'annan kuma a sake raba kwana za mu ga hujjarsa a cikin wannan قال حدثنا ابو بكر ba ابي ومحمد بن حاتم ويعقوب بن إبراهيم واللفظ لأبي بكر قالوا حدثنا يحيى بن سعيد عن سفيان عن محمد بن أبي بكر عن عبد الملك بن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام عن أبيه عن أم سلمة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما تزوج أم سلمة أقام عندها ثلاثة da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya auri ummu salama sai zauna da aka yi biki sai tare wajen ta kwana uku ummu salama ko duwa ya aure ta kuma zawara zawara sai zauna kwana uku wa qala innahu laysa biki ala ahliki hawan da yake kwana uku manzo Allah ya tashi sai tafi sai ta kamo ta jawo yace innahu laisa bi ala ahli hawan yace a a bare ne bane bare ne arziki bane ba wulakanci bane mai kwana uku zan tafi din ba wulakanci bane bare ne arziki bane in shi ki sabba'atu laki in kina so na zauna kwana bakwai wa in sabba'atu laki sabba'atu lil sa'i in na zauna kwana bakwai to duk inda je kuma sai nayi kwana bakwai kwana bakwai kwana bakwai kwana bakwai to takwas ga tun a dawo wajen ta su tara ne a lokacin. ai kwana uku za a tafi sai ta jawo manzon Allah ma na har yanzu sai ce a ba wulatarki bane ba renin arziki bane in kina so zan iya zama kwana bakwai a wajen amma na je wajen wacce sai na yi kwana bakwai wajen wacce sai na yi kwana bakwai wajen wacce sai na yi kwana bakwai bakwai bakwai to takwas sa'annan in sake dawowa wajen yi sai kuma yi ka hakura da kwana uku in na je aka yadda aka saba kuma sai na sake dawowa قال حدثنا يحيى بن يحيى قال قرات على مالك عن عبد الله بن ابي بكر عن عبد الملك بن ابي بكر بن عبد الرحمن ان رسول الله صلى الله عليه وسلم حين تزوج ام سلمه لان من الله يا ام سلمه واصبحت عنده قال لها ليس بك على عليك هوان ان استرضعت عندك وان استرضعت ثم ترك قالت فاجلس. لا يقال لك في اليوم ان يقال لك في اليوم ان يقال لك kwana bakwai amma in na bar wannan kuma wajen sai bayan bakwai bakwai su takwas sannan sake dawo wajen in kuma kina so kwana uku din nan da dai sai na tafi kuma na sake wa inda aka saba sai da ya a farki kwana uku a je a sake dawo da قال حدثنا عبد الله بن محمد القانبي قال حدثنا سليمان يا ابن بلال عن عبد الرحمن بن مؤيد عن ابي بكر بن ابي بكر عن ابي بكر بن kike bi in kina so zan kara sama da kwana uku amma ba za a biya ba zai za a yi miki lissafi lil fikri sabqun wa lis sayyibi salatu in budurwa ce za a zauna waje sun aka aure budurwa to tana da haƙƙin kwana bakwai tukunna a sake ya rabu in kuma ba zaura ce kwana uku قال وحدثنا يحيى بن يحيى قال اخبرنا ابو ضمرة عن عبد الرحمن بن حميد بهذا الاسناد مثله قال حدثني ابو كريب محمد بن العلاء قال حدثنا حفص يعني ابن قياس عن عبد الواحد بن ايمن عن ابي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام عن ام سلمه ذكر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم تزوجها وذكر أشياء هذا فيه قال إن شئت أن أصب لك أصب وأصدق لنسائي إن كنا سنزول فانا بكر ما دك إن الذين فانا بكر كنا حتى أن نساك دعوة وإن شئت وإن صبعت لك صبعت لنسائي قال حدثنا يا ابن يحيى قال أخبرنا هشيم عن خالد عن ابي قلابه عن انس بن مالك قال اذا اذا تزوج الذكر على الطيب اقام عندها سبعا ان مت يا اوري تزي امر تقوانا بقوي كو ان انوج تقوانا بقوي وان تزوج الطيب على الذكر اقام عندها ثلاثه إن كما ya بزورا bazawara زورا فانا قال خالد ولو قلت انه رفعه لصدقت ولكنه قال السنه كذلك قال وحدثني محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال اخبرنا سفيان عن ايوب وخالد الحذاء عن ابي قلابه an anas kala, minas anas yake min yana cikin sunna a ce ba kuma sunna suke ne yana cikin sunna an kima inda dhikri sab'an kala qalib yace yana sunna ce in mutum ya aure budurwa ya yi an wanki kwana bakwai a wajen ta sa'an ya koma wajen kofi sauran mata ko sauran mata ko da aka ce جورا ولو جئت قلت رفعه الى النبي صلى الله عليه وسلم da manzo Allah a in ya faɗi abu ba a cewa mai ke ce hikimar da ke ciki abinda ake so ka yi aiki saboda duk binciken ka ka san illa al-illa mana masu neman illa ke mai ce illa da ta za duk ka da binciken illa za ka zo ga wani abin baka san illar ba yadda ke ai al'amuran da abudi Allah ya ce manzan Allah ya ce ba ka ba kun manta da tafiya Allah ya ce annabi ya ce ko dai mu bi shi kuma hakan sun san da kuke hadda da kuka ne Allah ya eh? Allah ya ce annabi ya ce mu dai mu bi shi ba ka ce ba ba ko manta abinda Allah ya faɗa da manzo Allah ya fara in ka san illa da ke ciki shi in baka sani ba sawa'an ka san illa ko baka sani ba abinda ake so ka yi aiki da shi ko ko a'a ka yi aiki da abinda ka san illa sannan ka san illa saukar kai da ta'abbudi amrun ta'abbudi amrun ta'abbudi ba haka bane wannan ya zama kamar wajibi ne ma'ana alaikum ibadin ne ko kuma wujud saboda idan kuma wajibi ne to ta karina ce za ta nuna mana cewa wajibi ne ko kuma suna ne wa ta karina ce za ta nuna kanta kuma ya yi kwana uku a ɗakinta sai kuma ya sake a sake lissafi kuma a kanta kwana uku eh? ya zama gudu kenan fa ai ba abin da yake so a ake ka rika rike shi sai ba ya yi kwana uku bai ta jawo ya ce a'a ba wulakanci bane ba rena arziki in kina son zan kara kwana bakwai amma sai na biya ki in na fi kwana bakwai wajen na rabu da ki sai na sake kwana bakwai bakwai a wajen mata takwas sannan dawo kan ki ke da tara in ba ka'ida sai ki to a sake lissafi a kanki babu tasmi bainas zawjati وبيان أن السنة أن تكون لكل واحدة ليلة مع يومها. Eh. tambaya ta ita ce eh majiwa eh. wannan matsalar ba a maimaita ta tana da fitina sosai duk abin da bai faru ba a cewa kaza kaza da wannan lokacin sahabi din wanda ya yi ke wannan tambaya haka sai da Allah ya jarabe shi da wannan sai fa sai ka ce Allah ya kiyaye

da zai hana zai zai hana a gida da ita ba dan zazzabi da bai kai bai taka ra kare ba aka ce za a bata girkin ta dole ne a bata girkin ta suna ce me yasa aka ce ai ba girki ba lalle ne jima'i to wacce take girkin ka jeran nan lalle ne ka sadu da ita saduwa ita ce karshen abin da za a yi a cikin soyayya amma iya kalle ta manzo Allah ce الدنيا متاع وخير متاع المرأة الصالحة إذا نظر إليها سرت إنك كان تذكر وتلك جدائي أكبر قال هذا الإبن إن كوك يجير تاجي يجير تاجي ذات سيما فبلاك جدائي با إن كرو بيت بلاك جدائي با إن سيما سابق جب سنة تاسا أبو ولا ذاك جدائي جب جمائي دين كرشن أبن ذاك yasa wanda bai sun yadda koyar dukkan rayuwar shi ne da yi sai farma matar su je zima ai ka ka haramta ma kanka jin daɗi ba min ya da ka min min da fa sunna a wajen rabon kwana ko rabon girki an ta kula da kulli wahidatin laylatun ma'a yawmiha a raba mu kowa dare da yini dare da yini shine naki an gama girki kenan gobe kuma a jiran wata girki kuma a jiran wata ga'a wani suka ce a kar ya yi dare ɗaya da yini ɗaya yau shi girki ma'ana kin karbi girki da magaruba ko mijin kina tare da ke har gari waye kuma yana tare da ke har magaruba an gama wannan sai a je wajen wacce an gama ita ma yini ɗaya saboda manzo Allah ma ta tabbas in za a yi kwana uku uku kafin a dawo kan wata ya kai kwana nawa in za a yi kwana biyu kafin a dawo kan wata ya kai kwana nawa sai ya ka ni ɗaya ɗaya ake duk da haka kuma kullum za a ji a za ka wacce ba ta girkin za ka je ka ta ku yi hira ku yi menene da menene saduwa da ita kawai shi ne ba ميت yadda zamu gani insha Allah qala hadathana Abu Bakr ibn Abi Shayba qala hadathana Shababa ibn Sawwar قال حدثنا سليمان بن المغيرة عن ثابت عن أنس قال كان للنبي صلى الله عليه وسلم تسع نسوة من ذا الله ينادى ما تابد كرة من ذا الله ما تنسى دون نوني ساعة biyu suka mutu a suka zai uwa da suka rasu hadija dawa dawa zainab ko suke riga gashi ya kawo farkon mace da manzo Allah ya aura sai ne zauna da Khadija shekara nawa sannan ya aure kaza ga adadin matan manzo Allah bi suratu a ki da ya ya bar duniya kuma a kan tara banda Mariyatul Qibtiyya Mariyatul Qibtiyya ita ummu Ibrahim kenan Ibrahim mu'azzam ita ba matan aure ba ko fara mun gane ko sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam aka ce yana da mata tara fa kana idza qasama bainahunna la yantahi ila al-mar'ati al-ula illa fi tis'in in ya musu jirgi wacce aka fara girki da ita ba za a sake dawowa ba kanta ba sai bayan kwana tara ya za ta ji mata tara yau an raba an baki girki in gama gobe wacce jibi wacce ka a gama takwas a dawo kanki kwana tara ba ki gama zan Allah ba za ki ji dadi to ina ga a ce ai kwana biyu ina ga a ce ai kwana hudu shi yasa suka ce kar ya kai kwana kar ya ce kwana biyu bayan kwana biyu din ma wayansu malamai ne suka bada shi amma ba suka ce kwana ɗaya ake fa kunna yastamina kulla lailatin fi baiti allati ya'tiha mushawara manzo Allah da mata ta in ya raba musu girki kafin a sake dawa wajen wacce aka fara sai an samu kwana tara to sai kowa ba son manzon Allah ya fi gabarin kwana tara to sai aka tsare tsarin da duk wacce ke girki sai duk a zo a taru gidanta ana jira in manzo Allah zai yi jira da wacce manzo Allah zai yi jira da wacce manzo Allah zai yi jira da wacce har kafin a gaisa da wacce a gaisa da wacce a gaisa da wacce kafin yamma an kai kan wacce ke girki da zai fitar da zai fitar da rabuwa da take da kaka ko da kuma ya fita da kama hanya ko fa kana fi bayti Aisha aranna manzo Allah ya kasance gidan Aisha girkin nan Aisha فجاءت زينب هي زينب ابنة جحش الكذب دام زينب تتكي تالج دا عائشة ودنجي ولا توفقا تجينا كيف تصاب وانا جينا كذا انا جينا انت أنت إذا ما فاتت دام أجينا جو وانا جاء عائشة ما قريشية وكي أبو بكر وا زينب كتا بيجي قريشية كي إذا ما فاتت فكاني دوانا بلا أي كان معك بني سيجيكم عائشة دا يمسيبك sai ta zo gidan nana Aisha ba madda dahu ilaiha girkin nana Aisha da Zainab ta zo sai manzo Allah ya mika hannu ko ya taba kanta ko goshi ta ko ya shafi wani abu jikin ta ko ya taba fa qalat Aisha hadhihi Zainab Zainab Zainab ba ita ke da girki ba Zainab ba ni ba da Zainab manzo Allah ya mika hannu ko ya taba ta ko ya hannunta ko ya kanta ko ya tafi wani abu cikin gari na ta ya halatta ko halatta da Aisha ta ga haka sai ki ce sai ni ne ni Aisha na fadar haka sai Zainab ta fada in sai ke fa menene da menene dan me zaki suka gama wannan ta fada wannan ta fada har aka daga murya kowa tana ji da kasa kowa tana ji da kanta kuma kowa ɗan gidan su ba dama ba haka bane suna cikin haka manzon Allah yana kallon su yana mutu ya san ba yadda za a yi kana mata ciki sai dai a ce kada a abin da bai halatta ba kare faru zaki zaki kulle kulle da mene manzon Allah na tsaye yana kallon su haka yana murmushi wannan ta fada wannan ta fada wannan ta kawo hari wannan ta mai da martani amma a فكف النبي صلى الله عليه وسلم يده عائشة زينب كيفا يجا حنوسا يا حقوقو وانا تفتا وانا تفتا كذا زينب ذات الجهوشي وذات الجبانة نانا عائشة كيشي زينب كما تنا غير من الله كيشا في كندنا عائشة كيا وانا تفتا وانا تفتا فتقاولتا حتى استقبتا وقيمت الصلاة سنة حتى نينا كما الله يلا سيدا كلا sai sai na abaka ne zo zai shige za a ci masallaci sai ya ji ana ta hayaniya gidan sai sai ji muryar sa a cikin sai ya shiga sai sai manzo Allah ka je kai sallah ya manzo Allah lokacin sallah ya kai wa ku uqimatis salati ya ka tada sallah فمر أبو بكر على ذلك فسمع أصواتهما فقال اخرج يا رسول الله ila الصلاة sai na bakar zo ya shiga ya gani ya manzo Allah ka je sallah ba ya ji Aisha na ruku ba Zainab na ruku ba waqtu fi afwahin al-turab yake ka zuba kasa a baki su mana ka hana su ka tsawata musu ka hana su wannan kene na ce fa kharaja an-nabi sallallahu alaihi wasallam sai manzo Allah ya san magana a Abu Bakar ya fije masallaci to shi ai yau ba dama yau na ma'ana abai zai gani ina surutu to na yau ba dama ke ko fa qalat aisha al-ana yaqdi an-nabi sallallahu alaihi wasallam salatahu fa yajibu Abu Bakr fa yaf'alu bi wa yaf'al na ka uku yanzu abubakar za a je a gidan da sallah sai ya zo ya nan sai ya nan sai zarar ba a fadda ba zai baka mu abin da ka faɗa ke falan ma kazan na jirgin sallallahu alaihi wasallam salata hu a taha ana ita da sallah assalamu alaikum wa rahmatullah assalamu alaikum wa rahmatullah in kai da sallama ɗaya za ka yi kai kai sallai ana ita da sallah sai tashi ya shiga faƙala da ha haulan shadidan faƙala a tasna ina hazar ya zo ya masa fada ya tsawata ya tsawata ba ta ba ba ki ba dan mai kaza dan mai abin da kina abin da na gidan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam haka ne ko lokacin da ne يعطيهن كلهن ويطلعهن في الساعة الواحدة برضاهن ولا يجوز ذلك بغير رضاهن وإذا قسم كان لها اليوم الذي بعد ليلتها ويقسم للمريضة والحائض والنفساء كذا شيء لا يعرف مرة لا فيها قومي خيلا قومي جنبيكي إنما حج الدنيا ما تجيبها kuma ke jan ba nan ko wani ba girki ba ya nuna cewa nan ya san da ita zai ji da cewa da ita zai hira da ita zai ji daɗin rayuwa da ita li annahu kula la halqun bihi ita ma tana bukata a kan yin tana kusa da ita ana hira ana tawai ana menene ana hira ana ta wa qawli annahu yastamtu biha bi ghayri alwaqi min min qublatin wa nazarin wa lamsin wa ghayri zalika ita zai ji daɗi da ita ya sumbance ta ya kalle ta ya rungume ta ya faɗa ta faɗa duk yana cikin jin daɗi قال أصحابنا وإذا قسم لا يلزمه الوقت ولا التسوية فيه عليكم السلام ايه ايه أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك بنا ولا يرحمنا وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين